Lafiya uwar jiki babu mai fishi da ke wannan ko shakka babu. Za mu dubi matsalar ɓulla annobar sankaro a jamhuriyar Nijar kafin Dr. Muhammad Ladan ya shigo ya amsa wato yi mana bayanin yadda ake kamuwa da cutar da kuma alamominta da kuma hanyoyin rigakafi. Masu sauraron lafiya uwa jiki Assalamu alaikum, Jummai Ali ke farin cikin gabatar da wannan shirin. Tun watan Janairu aka samu bulla annobar sankarau a jamhuriyar Nijar. Ya zuwa yanzu dai an ba da rahoton cewa kimamin mutane 905 ne suka kamu da cutar a yankuna bakwai daga cikin yankuna takwas na ƙasar, yawancinsu a Niamey babban birnin ƙasar. inda wannan matsala ta zama annoba. Hukumomin ƙasar sun yi bayanin cewa ƙarancin alluran rigakafi ne ya sa annobar ke yaduwa. Annobar ta sa hukumomi suka rufe makarantu. Har ma firaministan ƙasar ya buƙaci taimakon ƙasashe da kuma ƙungiyoyin ƙasa da ƙasa. To akan wannan matsala abokin aikinmu Abdulaziz adli Toro ya zanta da Malam Mustapha Kade, shugaban wata ƙungiyar farar hular Nijar. wanda ya yi bayanin cewa matsalar ta zama annoba domin kuwa to na farko dai tun watan Januari, tun watan janvier dai aka samu labarin cewa da gashi wani sabon eh, irin ciwo na sankarau ya shigo a jamhuriyar Nijar. to an yi tsammanin za a ɗauki matakin nai to sai gashi a yau domin shi wannan sabon ciwo na sankarau wato eh, nashi tsage wanda ake ce ma na shaushawa magani na shaushawa wato sai an tambaya ne ake ake yin shi to sai gashi wanzu a duniya gaba ɗaya ana neman magunguna ana neman a ma al'umma e, shaushawa ba maganin e, wajen masu saidawa to kenan shi ya zan matsalar da duk sahiya nan ya mai babban birnin wato za a samu yara kankana da manya da dama waɗanda wannan ciwo ya kashe kuma babu wato eh, maganin shaushawa ana kira ga gwamnati gwamnati ya gaza yin komi domin baya da komi a cikin hannuwa kun san da tun lokacin da wato aka shaida mishi da wannan ciwo ya shigo inda an ɗauki matakin ne da a yau ba za mu shigowa ba a cikin wannan haluka sai yau gashi kwanis tashe mutane suna nan suna mutuwa wato babu tsage to kuma eh, domin haka muke ganin cewa eh, wato babban lahi Abi a kan gwamnati yake tunda gwamnati ne bai ɗauki matakin nai ba. To ga ku kenan me yasa eh, ba ɗauki ah, matakan ne ba bisa wannan eh, ciwo da an san shekara duka a wannan lokacin wannan abu yana faruwa? To a ganin mu abin da yasa eh, ba a ɗauki matakin ne ba domin babu hangen nesa. Wato shi minista na kiwon lahiya bai yi tsammanin wannan abin ya faru haka ba. Kuma ka manta da cewa muna cikin ƙasa inda da kwai talauci kenan ko da wato al'umma suna son su ma kansu wannan shaushawa tana da babban matsala domin sai a je kawa wurin sayan wannan shaushawa a ce ma talaka ya ba da jikka goma sha biyu zuwa jikka goma sha uku na sefa kenan mutanen ba da kuɗin to kuma shi kuma gashi gwamnati da ya kamata ɗauki wannan nauyi bai tsara abin ba sai gashi yanzu karab wato gamu ga ciwo babu magani kuma babu shaushawa a cikin duniya gaba ɗaya an yi shela an ce mutu yara a kai su wato cikin makarantun ne a yi musu shaushawa ashe ashe babu maganin an je wajen a yi shaushawa yara dole sai su komo gida mahi yawan su ma eh, a bisa wannan hanya suka kuma kama ciwo iri-iri. To yanzu kenan kuna cewa wannan maganin dole ne sai mutum ya san shi da kanshi ba iya ba iya tafiya hospital nan ta birnin Yamma a samu a yi musu wannan wannan shaushawa. E eh, ka kumanta su ma mutanen ofital wato abin ya kai musu inda ya kai musu wato ciwon ya yi karhin ofital domin haka aka keɓe wato wani hili inda duka masu waɗannan ciwo ana kai su a can to can ma ba wuri waɗansu bisa bisa tabarmi ne suke waɗansu ba sa da ma tabar makwanta kenan kenan matsalar tana da muhimmanci domin haka mu yau muna kira da babban murya da abokan hulɗa da waɗanda suke tausaya ma al'umma muna roƙon su taimaka ma Nijar a iya cewa wato 'yan Nijar sun samu magunguna 'yan Nijar sun samu wannan magani na shaushawa domin wannan ciwon a samu a kore shi tunda sanin kowa ne wato duk ƙasashen da suke samun irin wannan ciwo a cikin sauri ake kawo musu wato gudunmuwa sai ga shi nan mu jamhuriyar Nijar muna cikin wannan ciwon ba wanda ya rige mu ba wanda ya dibe mu da da idon rahama ba wanda ya ce ga wato shaushawa ko ko ga magungunan da zai kawo muna domin wannan ciwo a samu ya ƙetare buriyar Nijar. Ga kalmomi zan bayyana na kira kan kiwon lafiya, waka ce wadda na shirya magana kan kiwon lafiya. Ga ɗan adam a gida gidaje ga dabbobi can daji ga kifaye a cikin ruwa. ga ɗan adam a gidaje ga dabbobi can daji ga kifaye a cikin ruwa a cikin littafi an faɗa kowaye kiwon lafiya annabawa ma sun bayyana kowaye kiwon lafiya manzanni ma sun bayyana yin kyau a kiwon lafiya tsafta yau ta zama wajibi in zami kiwon lafiya muhalli na mu tsaftace ɗaki da kicin baki daya rigar sauro na maganin sauro mai sanya malaria mu tata ruwa kafin mu sha a tukunyar sha baki daya ruwan sha na nari haka ne yanzu kuma lokaci ya yi da likitan ku dr muhammad ladan zai yi kokarin amsa wasu daga cikin tambayoyinku na kiwon lafiya da kuka aiko. to amma da yake an samu ɓulla annoba a jamhuriyar Nijar likita zai fara yin magana ne akan a wannan cuta ta sankarau to likita ina fatar kana lafiya alhamdulillah ina lafiya hajiya to likita da yake an samu ɓulla annobar sankarau a jamhuriyar Nijar har ma ta kama fiye da mutane ɗari tara a nake son kaimama sauraron mu bayani dangane da wannan cutar a da farko me ke haddasa sankarau to abin da ke hana sankarau akwai kwayan cututtuka sankarau na faruwa domin dalili kamar uku ko hudu amma mafi mahimmanci su ne akwai kwayan cututtuka iri biyu wanda ake kira wani virus da wani bacteria iri biyu to wanda ya shi ma tsanani shi ne wannan na bacteria shi ne na iya saka mutum da wuri kuma akwai waɗansu kan same shi domin ko wani hatsari da suka yi ko kuma waɗansu mutane waɗannan magunguna da suke sha amma yawanci wanda ya fi abin da ke faruwa kamar a Nijar su ne na wannan kwayan cuta ɗin. To kwayan ah, cuta ɗin ana shaƙa ne ta iska koko ana ce ne koko me ke faruwa? eh ta iska yake yaduwa shi yasa kin san inda mutane ke da yawa ko irin yara ko makaranta inda mutane ke taruwa da yafi yaduwa tunda iska yake yaduwa ya alamomin ciwon suke to alamomin shine zazzaɓi mai tsanani wanda ke farawa ciwon kai wuyan mutum ya san kare hmm. waɗansu mutane suna amai waɗansu kuma kamar za su ci jin cikin suna ya rude waɗansu kuma za ga suna kamar somewa ko kuma suna somewa ka ba su gane komai duk waɗannan na faruwa To, likita tunda kasan biya bisa bayanin da ita gwamnatin jamhuriyar Nijar ta yi akan cewa tana karancin allurar rigakafi ne. Eh. Shi yasa ta wannan matsalar ke ta yaduwa. Eh. To, eh, misali kamar a gida idan mutum ɗaya ya kamu da cutar wani mataki ya kamata wannan iyali ya kamata su ɗauka domin kada sauran iyali daga kamuwa da cutar. Tunda wannan abin ta iska yawanci yake yake faruwa to yawanci kada kada a rinka cin abinci ta wuri daya yanda muke san yanda muke cin abinci tare eh, eh, kada mu eh. abinci tare kada mu rika shin ruwa daga kofi daya kuma yawanci yawanci wanda ke da shi ya kamata a sa shi a gefe daya kada ya rinka haduwa da mutane da yawa domin zai iya yaɗa shi ta to haka haka yana rage kuma tsafta kamar wanke hannu da sauransu yanda dai tsafta mu yi ta tsafta da yanda ya kamata duk wannan yakan rage tsananin yaɗuwarsa to likita ka san wannan matsala kan faru galibi lokacin zafi ne Eh. To in kuma za a kwanta wanne irin mataki ya kamata mutane su su ɗauka? To in dai za a kwanta kin san yawanci yadda muke kwanta sai a rufe ko ina. Dam dam to ya kamata in inda a kwanta din inda iska zai rinka zagayawa yanda inda wuri ba shi da in iska zai rinka bi yana zagayawa kan da yadda tura ke cewa yana circulating haka sosai. To ka san galibi an mutane suna rurrufe wuraren ne don wai ana gudun sauro. To eh. abin ya yi yawa kenan, me kenan mutum dole dai a bar windo kenan a buɗe ko? Eh dole a bar windo ko kuma mutum na da kamar a ah, irin ah, Gidan sauro? Gidan sauro sai mutum ya amfani da gidan sauro. To eh, da ba su da gidan sauro kuma dai dole su bar windon a buɗe haka. Eh wanda dole su bar windon a buɗe haka saboda inda iska ne ba zai fita to wani yace yana son ya da shi haka. To likita na ji an yi bayani akan cewa an cutar ta yi tsanani har ma takan yi kisa ko kuma ta sa ma kwakwalwar mutum ta dace da eh, ta lalace kai to wani matsayi ciwon zai kai har ya haddasa wannan matsala haka. To yawanci yawanci inda kin sa abin da ciwon yanda yake shi ne in ya shiga cikin bayanta ta shiga cikin dan adam kin san akwai wani abu mai kaman fara da ke ke rufe kan kwakwalwar mutum da har bargon da ke kashin baya din nan wanda ake kira spinal cord eh. to wannan kwayan cutar ta kan sa wannan ta kumbure ne kada ta kumbure to in kumbure ta kan matsa kwakwalwar da shi wannan abin da ke cikin bargon kashin dan adam to in yana haka wannan in ya tsanani yana iya kashe mutum da sauri haka to eh shi yasa an kwana sai zai iya halaka mutum hajiya to likita misali kamar a nan kasashen da suka ci gaba idan hakan ta faru ana karancin alluran rigakafi akwai wani mataki da ku likitoci kuke ɗauka ne to a nan kasa in ya faru kamar nan kasashen ya faruwa akan ma a jami'o'i da makarantun secondary school to in ya faru a irin wuraren nan abinda ake akwai irin kwayar magunguna da ake bayarwa waɗanda suke da suka kamu da ciwon da kuma duk yaran da suka yi kusa da su ana ba su wannan maganin wato kwayoyin eh. magungunan da ke kashe kwayoyin cuta da ake cewa eh, ake bayarwa eh, sai a ba su to suka sha yana kare su haka yasa bai bai masu illa sosai ki ba amma kin san wuraren ba mu da irin waɗannan magungunan shi akwai takamaiman irin da ba mu da shi ne ko ko wani irin kwayar maganin kashe kwayoyin cuta zai taimaka kowane iri ba ne yawanci akan ɗauki shi ƙwayar cutar ne a haɗa shi da wanda ke iya kashe shi. To. wanda ke iya kashe shi a baya ran. To Allah ya sa mu kai ga wannan matsayi. <laughs> Amin amin hajiya. To likita lokaci ya fara daga mana hannu a saboda haka nan za mu salama da masu sauraron mu sai kuma mu na gaba idan muna da rai da lafiya a halin yanzu kuwa a madadin. Dr. Ladan. Jummai Ali daga nan birnin Washington DC nake fatar a huta lafiya. babu mai da a san da ke ya kace duniya ana ta wani kaje a ana rawa kuri matau in kai je ki lahira uwarki babu mai hoji da ke a san da ke ya kace duniya ana ta wani kaje a ana rawa kuri